الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan darasi na a wannan rana ta ranar sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wadda ta yi daidai da ranar sha shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida ta miladiya yau za mu tashi aya ta goma sha takwas a cikin suratu ibrahim a tafsirin da muke yi na alkur'ani a wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari na kano allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa tsari da aminci da ɗaukaka da yalwar arziki eh, tambayar farko wannan ya ce yana son ƙarin bayani akan lafazin ƙalat na wannan sura da aka jingina zuwa ga damirul muzakkar wato jam'u taktir wato ar kuma ina son na'am a wannan matsala ce ta nahau qalat wa yana tambaya ne akan ya aka rinka cewa qalat rusuluhum saboda an san ta din nan tana ishara ne ga fa'ili wanda yake mace eh kamar inda mai alfiya ke cewa ta uta nifin ta madi idza kana li untha ka abat hindun adha ta uta anif tana bin fi'il madi idan ya zamanto ga fi'il untha ne amma yace wa inna ma talzamu fi'lan udmira wa inna ma talzamu fi'lan mudmarin muttasilin aw mufhimin dha aw mufhimin dhati hiri in aka kawo tana lizimtar wato a fi'ili ne tana lizimtar fa'ili wanda yake zamir ko kuma fa'ilin da yake na wato abinda ake ce ma al muannas al ta’ani wato al muannas ta mace a larabci akwai haqiqiyyu ta’ani akwai majaziyyu ta'nif ta’ani shi shine wanda yake haƙiƙan mace ɗin ne wato ma'ana yana da udwi yana da gaba na mata to wannan shine wanda yake koyi wannan lazimi ne in za ka kawo fi'ilinsa dole ka kawo ta'u ta'ani akwai kuma wanda yake majazi ta'ani majazi ne ba hakika ba shine kamar jam'u taksir a shi shine kamar jam'i jam'i dukkan jam'i mu'annaf ne kamar yadda ya zo a wannan ayal qalat rusuluhum amma idan ba ta sai jam'i wanda yake siwal wato siwal salim jam'i ba jam'u muzakkar salim ba ba za ka ce qalat zaiduna ba duk da jam'i ne saboda wannan jam'u muzakkar salim ne jam'i da ake kara masa da wawu da nun shi ba baya zamantowa ba a sa masa ta'u ta'nif a fi'ilinsa saboda haka wannan abin da yasa aka ce qalat rusuluhum saboda jam'i ne jam'i kuma majazi ta'nif ne kullu jam'in mu'annathu kamar ko da yake dai ba ba shahidi bane wanda dai dalibai suna yawan sa inna qaumi tajamma'u wa bi qatli tahaddathu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in mu'annathu to kaga wannan ba wai shahidi bane ba magana ba baya daga cikin waɗanda ake kafa hujja da magana su a larabci amma ɗalibai suna yawan magana wa'annan abiyat din eh kaga sai ya ce kullu jam'in mu'annathu dukkan jam'i mu'annath ne to shi ma wannan akwai magana ba kowane jam'i ne mace ba jam'in da yake mace shine jam'u taksir kamar wannan ar-rusul jam'u taksir ne inda jam'u mu'annath jam'u mudhakkar salim ne to ba za a kawo ta'u ta'anith ba na'am tasniya shi ta'u eh, ta'u ta'anith yana bin dukkan wani wanda yake a ba za a wato kana nufin kamar muzakkar guda biyu tasniya na muzakkar ba za a sa masa ta'ut ta'anif ba hmm. shi yasa ai kaga ibnu malik yake cewa wa inna ma talzamu fi'lan um, fi'la mudmarin muttasilin aw mufhimin ذات hiri ذات حري أي ذات أذو unsa. amma atta wanda yake fi ma siwa min mudhakkarin wanda yake ba jam'u mudhakkar salim ba to ita wannan ta din a ita ma kamar wannan ta'u ta'anif ce wadda take ta majazi ta'nif majazu ta'nif shine kaga kamar ash-shams kaga shams kaga rana ai kaga babu namijinta ballantana ka ce ta mace ce wadda take da gabar mata amma ta'anifin ta cewa mata mace ce majazi ta'anifin bisa majaz ne falamma ra'a shamsu falamma ra'a shamsa bazighatan kaga sai aka ce mata bazighatan aka sa mata ta'u ta'anif hmm. falamma falamma afalat kaga sai aka kawo ta'u ta'anif falamma afalat saboda ash-shams mu'annath ce majazi ta'anif na'am haka dalika jam'i jam'u mudhakkar jam'u taksir mu'annaf ne majazu ta'ni amma jam'u muzakkar salim shi ta'u ta'ni ba ta bin fi'ilinsa ba za ka ce a ba za ka ce qalat za ka iya cewa qalatir rijal za dan jam'u taksir ne amma ba za ka ce qalat muhammaduna ba ko qalat zaiduna ba saboda wannan ya nuna kan jinda ma laraba da ta tashi faɗansa sun ce jam'u mudakkar sali saboda haka ba zai yi a kawo masa alamar mata ba alamar ta'ani an ce in mutum ya yi alwala in har ya shafi al'aurarsa to alwalarsa ta kare ina so a min ƙarin bayani a nan akan haka e wato wanda ya shafi al'aurarsa da cikin tafin hannunsa ko da bayan ko da bayan hannunsa wanda dai za a ce mas ne tabawa ba shafa ba kamar da da dantse mutum ya shafi al'aurarsa zai sake alwala saboda hadithin busratu bintu safwan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakarahu falyatawadda wanda ya shafi al'aurarsa to ya sake alwala to yayi alwala amma hadisin Talq ibn Ali da yake cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai alwala in ya shafa al'aurarsa yace hal huwa wa hal huwa illa bid'atun mink ai so ai fa ai nama ne na jikinka kawai wanda mafhumin sa yake nuna kamar ba a alwala in mutum ya taba to waɗansu malamai sun yi magana akan rashin ingancin sa waɗansu kuma suka rinjayar da hadisin Busrat bint Safwan akwai jam'i da aka yi wanda yake ina ga shine wanda muka wanda yake ɗaya daga cikin akwal da muka bayyana ƙarfinsu da muke karatun izziya shine cewar shi kansa shafa al'aura idan mutum yayi da sha'awa ne saboda haka suka ɗauki hadisin busrata bintu safwan akan wanda ya shafa al'aurarsa da sha'awa shi kuma hadisin talq ibn ali shine wanda ya shafa al'aurar tasa ba da sha'awa ba kamar bisa kuskure ko bai san ma ya shafa ba saboda haka suka ce wannan ba zai sake alwala ba na haka suka wajabta alwala ga wanda ya shafa al'auras ya shafa al'aurarsa da niyyar jin daɗi amma wanda ya shafe ta ba da niyyar jin daɗi ba kamar yana sa kayansa ko yana tsabtace yana tsane jikinsa da tawul hannunsa ya taɓa al'aurarsa suka ce wannan al'aura wannan ba sai ya sake alwala ba wannan wanda yake wannan shine ikhtiyarin Sheikh islam Ibn taimiyya wanda ya hada tsakanin hadisan guda biyu kuma yana da karfi kwarai da gaske amma mazhabar Malik shine kamar yadda muka faɗa na farko kuma da shine muke fatawa akan sa sahabbai suke kamar Abdullahi ibn Umar an tambaye shi akan gan shi ya yi wanka ya yi wankan tsarki amma kuma in ya fito sai ya sake alwala sai ce eh saboda in yana wanka yakan taba wato yakan zamanto ya taba al'aurarsa ba tare da wato ba tare da ya sani ba to don haka sai ya sake alwala to wanda yake wannan a kan samali ga gina fatawarsa wanda yake karfafa hadisin busratu bintu safwan domin ayyukan sahabi aikin sahabi yana karfafa alhadithul murfu wajen kafa hujja sannan jiya ya ce jiya na fito waje misalin karfe biyu da da talatin uku na dare sai na ga wani mutum yana fitsari a tsaye sai na ce haba a watan ramadan sai ya ce min mutum zai iya bawali a tsaye amma ai amma menene ai to ban yana da yana tambaya ne mutum zai iya fitsari a tsaye eh mutum zai iya fitsari a tsaye idan ya aminta daga tartsatsin fitsarin zai rinka taba jikinsa kamar idan mutum ya je waje wanda yake in ya ce zai tsuguna to kayansa za su taba wajen ko kuma ba zai samu wato wajen da yanda zai tsuguna ba kamar irin banɗakuna din nan na na airport ko na abin nan yadda yake tsuguno din a wajen zai yi wahala ko zama akan shaddar ba zai yiwu ba saboda najasa a wajen kuma babu abin da yake zai yi sauƙi ga mutum sai dai a tsaye din zai iya yi domin akwai asali daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim dai abin da ake so mutum ya yi ya tsare kansa daga najasar fitsari saboda ita shi fitsari idan mutum ya yi sake da shi yana daga cikin dalilin zuwan azabar kabari amatu azabil qabri min al kamar yadda ya yaro daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan azabar kabari daga bawali ne saboda haka wannan ya hada mutum ya fitsari kada ya tsarki ko kuma ya fitsari a inda yake zai zamanto fitsarin yana taba jikinsa ya tashi ya tafi ba tare da ya wanke ba ko yana taba tufafinsa bai mai da hankali ba to wannan shine yake kawo dalilin saukar azabar kabari Allah ya kiyashe mu lokacin da mutum lokacin da liman yake addu'a a wutiri a ina mamu ya kamata suke faɗin amin eh, idan ya roƙi addu'a abda abin da ya roƙi Allah sai ya roƙi sai a ce amin babu wani tsanantawa akan wannan ko sai ya gama addu'an ne ita addu'a ai bata da aya balantana a ce sai akan aya aya za a rinka cewa amin duk abin da ya roƙa, wanda yake a jumla ce mu mufida a ciki ta addu'a sai mutum ya ce amin akan wannan wani irin kira za a yi malam zai yi na ga a wannan masallaci a haraba waɗansu suna yin sallah inda suka ga dama ba a haɗa sau waɗansu suna can yamma wasu suna arewa abin a tarwatse musamman lokacin sallar la'asar isa eh, da sahu sada sahu a cikin sallah yana daga cikin cika sallah a ah, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, wato inna taswiyatar sufufi min iqamati sallah. cika wato miƙe sahu yana daga cikin sallah ah, yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku cika sahun farko sannan wanda yake bin sa domin cika sahu fa inna itmam safi saffi min iqamati sala domin cika sahu yana daga cikin tsayar da sallah saboda haka ah, sallah bangare bangare wannan baya daga cikin koyarwar baya daga cikin tsayar da sallah ai sallah a haɗe wato sahu na bin sahu wannan shine asali na sallar musulmi sawawun a cikin masallaci da kuma a wajen masallaci don haka a mai da hankali wajen kiyaye wannan idan mutane suka yi sallah a cikin sahu to kuma sai su koma inda za su zauna inda za su samu sakewa domin sauraron karatu amma sallah su tattaki daga inda suke su bar inda suke su zo su shiga cikin sahu a yi sallah tare da su wannan shine haƙƙin sallah wannan tattakin da za su yi zuwa inda za su haɗu da sau ibada ne kuma yana daga cikin wato wajibin sauke tsayuwa wato cika a iqamati sallah tsayar da sallah da Allah ya umarnin mu da shi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله يقول مثل الذين كفروا بربهم halin waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu a amaluhum karamadin ayyukansu to tamkar a toka ce ishtaddad bihin rihu wanda wato iska ta tsananta bugawar iska ta tsananta akan wannan toka fi yaumin asif a rana mai tsananin guguwar wato a rana ta guguwa wadda ake da guguwar iska la na mimma kasabu ala shai ba sa samun ikon wani abu daga abin da suka tsorora daga abin da suka aikata zalika huwa dalalul ba'id lalle wannan irin wannan irin wannan hali shine bata wanda yake manisanci wato misalin su shine misalin su a ayyukan su domin a amaluhum dinnan badal ishtimal ne na alladhina kafaru wato misalin waɗanda suka kafirta da ubangijinsu suke ƙaryata manzanninsa wanda makomarsu ta gabata a cikin muhawarar da Allah ya kawo tsakanin annabawa da mutanensu da suka kan gare musu to waɗanda suke irin wannan ayyukansu na kirki da suke yi a ran rayuwar duniya kamar saukar baƙi da taimakon talakawa da ciyar da miskinai da 'yan tabayi da sauran ayyuka waɗanda yake na mutuntaka na kyautatawa to tamkar wato misalin halin wannan ayyuka kamar mutum ne ya tara toka an zaɓi toka wajen buga wannan misali saboda ita yawan toka a ɗabi'ar larabawa wato kinaya ce na kyautar mutum ana cewa fulanun kafirun ramad wato mai tilin toka ne wato ma'ana ana wato ana kunna wuta domin a gasa wato awaki da raƙuma wanda za a rinka ba ma baki da 'yan hanya da sauran mabukata saboda haka kullum a cikin dafa abinci ake ana ba ma mabukata ba mutanen gidan ne kawai suke ci ba saboda haka kullum tokar gidan tili take to wannan yau tilin tokar da suka tara in dai suna in dai aka in dai ba su da musulunci ba sai da Allah ba to tamkar wannan tokar ce da suka tara iska guguwar iska ta zo ta same ta a ranar guguwa me za ta bari me ya fito ka rashin nauyi me ya fito kasa ma guguwa ɗauke ta take yi ballantana toka gabaki ɗaya tafiya za ta yi zaman to bata bar komai ba to haka wato aikin nasu gabaki ɗaya Allah zai watsa shi la yaqdiruna ala shay'in mimma la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba sa samun ikon wani abu akan abin da suka aikata wato wannan aikin nasu da suka yi ranar lahira ba za su samu komai ba duk abin da suka ma kansu na ayyukan alhairi tare da kafirci da yaƙi da addinin musulunci ba za su samu komai ba a wajen Allah saboda shi karɓa aiki a wajen Allah sharaɗinsa musulunci wanda ba musulmi ba to aikinsa ba zai amfane shi ba ranar alƙiyama ranar alƙiyama falanu qimu lahum yawmal qiyamati wazna haka Allah ya ce ba ma za mu sa musu wani mizani ba da za a auna ayyukansu babu mizanin kyawawan ayyuka domin aikin tuni ya watsi ya ce to wannan misali shine misalin bata wanda yake manisanci kana tsammanin ka yi tanadi ka aikata ayyuka da za ka je ka samu ka je ka samu baka da komai ya tashi kamar yadda toka take tashi yayin da guguwa ta zo ta same ta Allah ya kiyashe mu na'am إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قال وتبعنا أم صبرنا ما لنا من مخيف وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من شيطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما الناس إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الله جل وعلا يتي ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ينزبك جنبا cewa Allah ya halicci sammai da ƙasa bilhaƙi da gaskiya wato ba da wasa ba domin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina ma khalaqnahuma illa bil ba mu halicci sammai da kasa ba dan wasa ba mu halicce su ba sai dan gaskiya saboda haka gaskiya anan ma'anarta kishiyar al'abar wato wasa wato Allah baka gani bane cewa Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya ma'ana da hikima ba da wasa ba da manufa ingantacciya ba da wasa ba in ya sha yudhibukum idan Allah ya so sai ya tafi da ku wa ya'ti bi khalqin jadid ya zo da wata halitta sabuwa wa ma zalika ala Allah aziz wannan kuwa ba abin ga wato ba mabuwayi bane akan Allah wato ba zai gagari Allah ba nan da Allah ya ce alam ba ka duba ba wato kira ne kan cewar kayi dubi da idanka duba wadda zai kai ka zuwa ga ta'ammuli tunani da kallon da zai sanya ka ka tunani ka gane wannan wato idan ka duba ka duba halittar sama da ƙasa ma'ana za ka gane cewar Allah ya halicce su ne da hikima wanda yake yana ne gaskiya ne kuma shi ne gaskiya ba don wasa ba ya fi ƙarfin a ce wato Allah kacici kacici ne kawai aka yi sai aka samu sama da ƙasa ya samu haka barabai ba tare da hikima ba tare da tsari ba tsarin sama da ƙasa ya fi haka shi yasa ɗaya daga cikin wanda duniyar yau take tinƙaho da shi akan iliminsa na science shine Albert Einstein da Yahudan nan wanda ya yi a special theory of relativity da general theory of relativity yake cewar God does not play dice wato Allah baya wasan ludo ce Allah baya kacici kacici baya wasan ludo bari ya buga ya gani me zai faru abin da ya faru yayi wato ma'ana duk abin da Allah ya yi da hikima Shi abin da wato ka duba ka gani shi yasa Allah ya ce alamtar ai kana sani wani istifami ne taqriri ai kana sani cewar Allah ai kana gani ma'ana ai alam tara ai tara kana sane kana gani cewar Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya wato ma'ana in ka duba za ka tabbatar da wannan domin duk abin da ke cikin sama da ƙasa na ilimin Allah da kyautata tsari da kyautata halitta wato halittar sama da ƙasa za ka san cewar abin nan da manufa ake. to in ka san wannan kuwa in kana sanin wannan to za ka san cewar ikon Allah ya fi ƙarfin wani ya tsare shi da abin da ya nufin ya yi wanda daga cikin ikonsa shi ne kamar yadda ya ce a wala nan na kuma al'adu min ba'adihim Allah ya ce wato zai zaunar da manzanni da mabiya manzanni su gaje ƙasar kafirai bayan ya halaka da kafirai Allah mai iko ne akan yi haka don haka da ya ce in ya sha bu kuma Allah ya so sai ya tafi da ku duk gabaki ɗayan halitta Allah ya zo da wata halitta gabaki ɗaya domin kamar wannan ishara ne ga cewar da Allah ya ce zai tashe mu bayan mun mutu Allah mai iko ne akan wannan domin Allah da ya halitta sama da ƙasa da gaskiya yake da iko akan yin wannan ba abin da zai gagare shi shi yasa sai ya ce wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba mai gagara Allah ba ne domin babu abin da zai gagare shi Allah da ya halitta nan mun san ba abin da zai gagara Allah don haka a cikin wannan akwai kira gare mu da koyaushe mu rinka dubi cikin halittar sama da ƙasa don haka karanta ilimin astronomy din nan karanta ilimin geology da geography din nan wanda yake nuna halittar ƙasa da yanayi da halittar sama wannan akwai abin da zai koya mana imani a ciki musulmi ya karanta domin ya ga gwanintar Allah ya ga hikimar Allah ya ga wannan abin da Allah yake cewa alam tara anna Allah khalaqa samawati wal ard ai kana gani Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya domin abin da zai sa waɗanda ba san manzanni ba har su ga sifar Allah a cikin iliminsu da suka yi na duba halittar sama da ƙasa to wanda yake ya san manzan Allah ya san manzanni to zai fi kowa gane aya a cikin tunani da dubi da karanta halittar sama da ƙasa kun ga wannan zaburarwa ne da kwadaitarwa kan mu je mu nemi ilimi mu je mu nemi ilimin halittar sama da ilimin halittar ƙasa da abin da ke cikin su na ayoyin Allah jalla wa ala domin mu ga buwayar Allah mu ga izzar Allah mu ga kuma hikimar Allah jalla wa sannan Allah ta'ala ya ce wa barazu jami'a to wannan intikali ne ya zuwa ga suranta mana abinda zai faru ranar alkiyama sai aka kawo shi kamar har an riga an yi an gama ana ba da labarin sai domin wa barazu lillahi jami'a an bijirar da su ga Allah ga baki ɗayan wato an baje su an baje halitta ga Allah wato ranar alkiyamar kamar an yi ne ana ba da labarin abinda aka yi saboda a wajen Allah ai kamar an riga an yi ne don ilimin Allah ga abin da zai faru bayan shekara dubunnan shekaru kamar har ya faru ne domin mune muke ganin innahum yarau innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su suna ganin sa mai nisa ne muka muna ganin sa kurkusa ne a wajen Allah kamar yanzu yanzu ne kamar ma har an yi ne to shine alqur'ani yake ba mu wannan fa'idar wannan shine a yanke shine isa matuka wajen nasiha ya zama to an gaya mana wannan abin mu rinka ganin sa kamar yi mana fim din sa ne kamar an kawo mana surar sa ne at-taswirul fanni wato an suranta mana shi a rubuce wato a ɗauke a hoto a majigi kamar muna ganinsa. Allah ya ce wa barazu lillahi jami'a an bijirar da su ga Allah ga baki ɗayansu faƙalar du'afa raunana su ne mabiya sai suka ce suka ce stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai al-istikbar a nan ma'ana sun isa matuƙa wajen yin girman kai domin sin da taɗin ta mubalaga ce wato waɗanda suke rauna na mabiya sai suka ce ma waɗanda suka isa matuka wajen yin girman kai su ne shugabanninsu inna kunna lakum taba'a mu mun kasance masu biyayya ne a gare ku fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay to shin ku masu wadatarwa ne a gare mu da wani abu daga cikin azabar Allah domin sun ga azabar Allah kuma sun kasance masu biyayya ga waɗannan waɗanda suke su ne jagorori sun bi su akan su karyata manzanni suka karyata sun ce su ma manzanni duka sun yi musu duka sun ce su zage su sun zage su sun ce su azabtar da mabiya manzanni sun azabtar da su suna bin su sau da kafa to ranar alkiyama in suka ga azaba sai su koma wajensu to kufa muka bi kun ce mu bi mun bi ga azaba me za ku yi mana wace kariya za ku bamu daga azaba za ku wadatar da mu daga azaba ku ce kada a yi mana azaba a yi ya to an kyale mu kamar yadda da kuka ce mu yi idan muka yi za mu sami izza za mu samu tabbatar tafarkin iyayenmu kuma mun yi to yanzu fa za ku wadatar da mu wani abu daga azabar Allah qalu law hadana Allah la hadainakum sai su ce musu da Allah ya shirye mu da mu ma mun shirye ku wato da mun shirye zuwa ga hanyar aljanna domin shiryar nan ita ce radda za ta zama to balo balo domin za a ga shiryar anan ba a ganin ma'anarta an ce tafarki madaidaici ba a ganin ma'anar tafarki madaidaici amma a can za a gani za a ga ga hanya aljanna za ta kai su kuma an tsare su an ce su tafi wuta kace da an shirye da Allah ya shirye mu zuwa ga wannan hanyar inda za ta kai mu ga aljanna da muwa mun shirye ku ku zamanto muna tare da mu zamanto muna tare da yan aljanna sawa'un alaina daidai ne a gare mu ajazi'ina ko miraki am sabarna ko mi juriya mi hakuri malana min mahis ba mu da maguda ba mu da inda za mu gudu ba inda za mu gudu in ba wuta ba inda za mu tafi mu tsira daga azabar Allah to kun ga yanayin azabar Allah kenan wato ko kai raki kai ta kuka kai ta kuka ko ka ce za ka yi haƙuri kai jimuri kai na maza duk ne ba bambanci rakinka ba zai sa a ji tausayinka ba rakinka ba zai sa ka mutu ba a ce ka ƙare shi kenan an ƙyale ka jimurinka da ta mazanka ba zai sa ka jure ma wannan azabar ba za ka iya ba ta fi ƙarfin jimirin ɗan adam shi ne to abinda tun ma kafin su shiga cikin azabar Allah za su ga wannan malana min mahis ba mu da wato ba mu da maguda al mahis shine wato wurin da za ka gudu ka tsira kamar yadda dan annabi nuhu yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min al zan je in gudu in tattaru ya zuwa ga wancan dutsen zai bani kariya daga ruwan dufana. ce la asima al amrillah babu mai ba da kariya daga al'amarin Allah a wannan rana sai wanda Allah ya ji kansa to haka azabar Allah ita ma ba magudar ma ina zaka je domin babu babu illa wuta sai aljanna hanyar aljanna kuma ga 'yan gadi 'yan gadi ba na duniya ba mala'iku Shidadun zila masu tsanani masu kaushin hali zabaniya zabaniyawa wanda ganin su ma halaka ne yau mai raunar mala'ikata labushira yau mai idin lilmujirmi ganin su ma azaba ne ballantana ka ce za ka je kai magiya ko kuma ka ce za ka yi tsageranci tsageranci ne zai magani shi yasa kun ga irin su yadda Allah yake suranta mana hal lahira sannan Allah ya ce wa qala shaytanu shaydan ya ce lamma qudiya al-amr bayan an hukunta al'amari menene hukunta al'amari yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna shine an hukunta al'amari mala'iku kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa taral mala'ikata hafina min hawli al-arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin sai kaga mala'iku suna kewaye da al'arshi an riga an yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya yi hukunci to bayan Allah ya yi hukuncinsa to sai shaidan ya tashi yana mai huduba a cikin a cikin wutar jahannama yana mai huduba tir da wannan huduba kar Allah ya ji yadda mu wannan huduba inna allaha wa'adakum wa'adal ya yace Allah ya yi muku alƙawari alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni ma kuma ne muku alkawari na saba muku wa ma kana li alaikum min sultan ba ni da wani iko ba ni da wata hujja akan ku ta kan ku bi ni wato ba ni da wani sultani da na zo muku cewa Allah ya ce ku bi ni ita ce sultan din anan can sultanin da Allah ya tabbatar masa inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun sultanin sa wato ma'ana ikonsa ne wato ikonsa na ya yi yayi wasi ya batar da mutane akan masu jibintar sani innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala ya yatawakkalu ba shi da iko akan waɗanda suka yi imani kuma suke dogaro ga ubangiji ɗan ba shi da iko akan ya batar da su domin yaudararsa da ikonsa ala alladhina yatawallawnahu akan waɗanda suke jibintar ne walladhina hum ala alladhina yatawallawnahum Wallazi na hun bihi mushrikun waɗanda kuma suke tarayya da Allah da shi suke mayar da shi wanda za su bauta masu bi shi to wannan sultanin ko da ya kauce da ya ce wa ma kana liya alaikum min sultan ba ni da wani sultani a kanku sultanin da ake nufi anan shine hujja kamar yadda annabawa suka zo da hujja kaga annabawa ai sun zo da mu'jiza ko aka bi su to shedan me ya zo maka da shi wace hujja shedan ya kawo wace hujja shedan ya kawo menene hujjar shaidan na shi menene hujjar shaidan na ka je kai aikin mutanen annabi lot mecece hujjar shaidan na ka je ka bauta ma wani Allah wace hujja ya kawo maka ya kawo maka hujja akan cewar gunki yana da wani yana matsayi yana amsa addu'a ko yana ji wace hujja shaidan ya kawo kaga masu imani sun san ba shi da hujja to amma kafirai ba su sani ba wannan wahayin nasa wannan waswasin nasa wannan sarewar tasa da yake yi da tazinin da yake yi shine yaudarar da yi amma ba wata hujja ba shine to amma wannan zai tabbata ranar alkiyama shi da kansa ya faɗa ya ce wa ma kana liya alaikum min sultan ba ni da wata hujja a kanku illa an da'autukum fastajabtum li sai dai kawai na kira ku kuka amsa mu kuma wajen kiran nan Allah ya hore masa wa ajlib a wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wato ka zamar da duk wanda kake so da sautinka ya kawata maka magana waswasi eh mana haba ka zauna ba a yi da kai kowa abin da yake yi kenan wannan sautin waswasin wa ajlib alaihim bi wa rajlika ka ɗauko rundunoninka na ƙafa. da na haye duk taho tare da su ga rundunonin shaidan nan mawaka a celebrities american idol ga sunan di iri-iri duk wa ajilib alaihim bi khailika wa duk su ne idhum kuma kai tai musu shifta kai tai musu alkawari aba ba komai Allah yana gafarta zunubi kace kai aba ai sai an dan dana shine kai ta musu alkawari to abin da shaidan yake ne shine illa an da autukum kiran ku nayi kuma wajen wannan kiran yana da uslubi daban-daban fastajabtum li kuka amsa min Falata lumu ne. kada ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kawo kanku ma ana bi musrihikum ni ba mai agajin ku bane in kun yi kururuwa kan a kawo mana dauki a kawo mana dauki ni ba mai kawo muku dauki bane wama antum bi musrihi ku ma ba masu kawo mun ɗauki ba ne in na nemi ɗauki ɗin ma ku ba masu iya kawo mun ɗauki ba ne domin haka wutar jahannama take babu zancen mai taimako babu zancen mai kawo ɗauki abinda kawai zai fitar da mutum shine imani in yana da shi komai sa kuwa to zai to ceto zai zo masa amma wanda ya mutu ba shi da imani fala tanfa'uhu shafa'atu shafi'i ceton masu ceto ba zai amfane shi ba inni sannan ya ce inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni na kafurta da abin da kuke shirka da ni a da a can duniya ba kuna cewa ba ni ne hmm? na ce ku hau dan galadima kun hau dan galadima na ce ku bauta ma na ce ku bi American Idol kun bi American Idol na ce ku zamanto gay marriage kun yi gay marriage ku yi kaza duk kun yi duk kuna tarayya da ni kun bar Allah bayan kuma Allah ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaytan kuka je kuka bauta min to na kafirta da bautar da kuka yi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adhabun alim to sai Allah ya faɗo shine Allah ya faɗi wannan inna adh-dhalimina haqiqa azzalimai suna da azaba mai radadi wato wannan Allah ne yake faɗa bayan ya suranta mana wannan to in har mun gane wannan to haƙiƙa mu sani mu san wannan haƙiƙar azzalumai azaba mai raɗi tana tabbata a gare su ko kuma wato bayan shaidan ya yi wannan hudubar ya yi wannan hudubar kowa ya san kan ce wato mabiya mabiyan shaidan ba ma mabiyan ba ma mabiyan manyan mabiyan shaidan din ba domin alladhina stakbaru mabiyan su ne manyan mabiya to sannan abdu'afa na kasa su ne kananan wato kananan yan banza kenan to su kuma da su din da manyan gabaki daya bayan wannan hujja ta riga ta bayyana to sai Allah ya ce inna zalimina lahum azabun ali hakika azzalimai azaba mai radadi ta tabbata a gare su to wannan shine yake nuna mummunan akibar ka bi mutum ba akan hujja ba addini ana bin mutum da hujja ne wanda ya zo maka da sultani daga Allah shine abun bi amma kaga a cikin wannan an fara da addu'afa'u da alladhina istakbaru wato kananan wato mabiya gama gari wanda ba sa tunani sai dai sun ga ana yi su bi shugabanni na gaba sun ce a yi su bi ba sa tunani to sannan kuma ga babban mai girman kan babban wato shaidanin shine iblis din kansa na kansa domin a Shaifan anan ana nufin iblis wanda yake shine uban aljanu baki daya dukkan aljani a bayan ƙasa ɗan shaidan ne ɗan iblis ne su kuma aikinsu su batar da mutane amma daga cikinsu akwai waɗanda suke musulunta daga cikinsu akwai waɗanda suke musulunta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana uluhiya ilayya أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كاغني سكتي فآمنا به سني إيماني أكون دسكي إيماني kaga daga cikin mabiya shaidan din amma mafiya yawan aljanu a gabaki ɗayansu wato shaidanu ne sai dai sun zo ne su batar da mutane domin shaidan inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir wazifar shaidan a rayuwar duniya ya kira mutane su shiga wuta tare haka Allah ya ce yana kiran jama'arsa ne liyakunu min ashabi sa'ir domin su zamanto daga cikin 'yan wuta abin da yake yi kenan shine yake faɗa anan illa an da autukum fastajabtum li na kira ku kuka amsa min kira na saboda ka a cikin wannan akwai wa'azi gare mu kada ka bi shugabanni akan bata kada ka bi shugaba a kan bata ka bi shugaba in ya bi Allah shugaba sawa'un malami ne ko mahaifi ne ko shugaba ne na siyasa ka bi shi in ya bi Allah in bai bi Allah ba yana da haƙƙin ka kyautata masa irin yadda Allah ya ce a kyautata amma kada ka bi shi wata bi sabila man ba ilayya ka bi tafarkin wanda ya koma zuwa ga Allah in ba haka ba idan wato hujja ba ta raba ku ba a nan to ranar lahira za ku zo ku yi raban gari kuna tsine musu suna tsine mu Allah ka kiyashe mu kuma a cikin wannan akwai nuna kan cewar waɗanda suke waɗanda girman kai gabar wato wajen bin a wajen kin bin manzanni har suka bi mutane akan wannan to ranar alkiyama za su fi kowa a ranar alkiyama babu abin da za su cusa ma mabiyansu illa bakin ciki da dana sani har abin ya tike zuwa ga shaidan kansa kuma wannan ayar ta nuna mana idan mutum bai barranta daga shaidan ba a wannan rayuwar to a ranar lahira shi shaidan zai barranta daga gare ka lokacin da barranta ba za ta amfana ya barranta daga gare ka kai ko ka barranta daga gare shi ba za ta amfane ka ba amma hakikatan wannan sura ce wadda za ta afku ranar alkiyama kuma wani ya nuna mana wato isa matuka na nasihar da ke cikin saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam domin abin da zai gaya mana wannan ya zamanto idan an buɗe mana basira mun san abin da yake gabanmu babu nasiha kamar wannan daga baya kuma wanda zai zaɓi shaiɗan ya zaɓe shi amma shaiɗan kamar yadda hausawa suke faɗa wato ba uwar goyo ba ce domin ran da kake tsammanin kai ɗan lelansa ne ran nan zai nuna maka ya kafi komai watsewa idan za ka yi tunanin mutumin da Allah ya jarabce shi da shaidaniyar mace yana bala'in santa duk abin da yake mata duk abin da yake mata duk abin da ya samu a kanta yake karewa ita kuma akwai wani figagge shi ta matsaye duk a kansa take duk kudin ta karba wajen figagge take tafiya ike tafiya sai rana ɗaya tukuna ran da Allah ya zo ya nuna masa ƙarshensa ta zo ta wulaƙanta shi ta tafi da figagge ya ga ta ƙyale shi ta yarfe shi ya yi mamaki ce yanzu wance ce kuwa ke da ne muke ka kaza wance ce kuwa hmm? ta yi masa kallo da ƙasa har ta mai da shi kamar ba mutum ba yace yanzu ku kina da zuciya ke kina da zuciya ta mutum to haka shaidan yake kana tsammanin yana son ka kana tsammanin naka ne kana tsammanin dan lele ne duk da'a ka yi masa to sai ran da zai nuna maka kan cewa shi dan akuya ne akwai rana da zai nuna maka kan cewa shi dan akuya ne to shine wannan sura yadda Allah maɗaukakin sarki ya suranta mana don mu zamanto ala bayyana na'am وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام Allah ya ce wa udkhilal ladina amanu kuma aka shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka nagari jannatin aljannatai sune wato lambuna tajrimin tahti hal anhar wanda koramu suke gudana a karkashin su khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta bi izni rabbihim aka shigar da su cikin waɗannan aljannatai da izinin ubangijin su da mashi'ar Allah wato da kudura Allah izinin ba na wani bane na ubangijin su ne ba a ce bi idnillahi ba sai aka ce bi izni rabbihim dan a kusantar da surar ya zuwa ga ganin mulatafa cewa izinin ubangijinsu ne wanda dama shine majibincinsu domin ubangiji shine majibinci da izininsa aka shigar da su aljanna tahiyyatuhum fiha salam gaisuwarsu a cikinta ita ce salam sallama wato gaisuwarsu kenan aminci aminci wato sallama daga dukkan abin da ba aminci daga dukkan abin da ba so aminci daga dukkan abin da kuke jin tsoro aminci ya zamanto ne kuke tsammani daga kowa shi ne ake tsammani daga gare ku Shi ne aminci isasshen aminci wannan ita ce gaisuwarsu shige da fita gaisuwarsu da tsakaninsu da kuma gaisuwarsu da mala'iku da suke shigo musu hmm? wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum wannan gaisuwarsu tsakaninsu shine sallama salam gaisuwar 'yan aljanna da juna haka mala'iku ɗin sun shigo wajen su gaisuwarsu? salamun alaikum bima sabartu wanda ya nuna kun ga a cikin al'umma wace al'umma ce suke wannan gaisuwar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka tun anan duniya an nuna mana kan cewa mu yan aljanna ne insha Allah tun anan duniyar gaisuwar sallama shi yasa zaka ji ana cewa eh yan salamu alaikum sun ce kaza yan salamu alaikum alhamdulillah da aka ce mana yan salamu alaikum yan kamar an ce mana ne yan aljanna eh to wato yayin da Allah ya suranta mana halin yan wuta da yanda suke da yanda shaidan zai musu hudu ba sai kuma Allah ya ce a lokacin nan kuma aka shigar da wanda suka yi imani ba a faɗi wanda ya shigar da su ba domin a nuna kawai karamar da aka yi musu wato aka ja wato aka aka ja su aka ce ku taho kuna aka shigar da su cikin aljannatai waɗannan a irin wannan karama Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ne da sifar da Allah ya ambata anan. ba an ce aka shigar da wane da wane ba a sai aka faɗi sifarsu shine imani da ayyuka kyawawan ayyuka da haka kowa zai iya shiga kowa zai iya shiga ba a ce larabawa ba ba a ce maza ba ba a ce mata ba ba a ce tsofaffi ba ba a ce yara ba sai aka ce wanda suka yi imani suka yi aiki na gari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wata tsohuwa ya mata kakaci ya ce ai tsohuwa ba ta shiga aljanna tsohuwa ba ta shiga aljanna hankalinta ya tashi hmm? hankalinta ya tashi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hankalinta ya tashi sannan ya ce mata a'a ai ana nufin ba za ki shiga aljanna a sifar ki ta tsohuwa ba za a mai da ke yan budurwa ce ki shiga aljanna eh. saboda haka shiga aljanna da sifa ne wanda sifan nan kowa zai iya samunta ko musulmi ko ba wato ko balarabe ko ba balarabe ba yau dan cana wanda bai taba jin labarin musulunci ba idan Allah ya hada shi da hasken musulunci ya musulunta ya aiki nagari dan aljanna ne sai ya shiga aljanna Allah bai takaice ta ga wani jinsi ba sai ya ce waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin 'yan aljanna كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الله يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا shin baka gani ba yaya Allah ya buga misali kalimatan tayyiba misalin kalma wadda take kyakkyawa mai tsarki ka shajaratin tayyiba kamar bishiya ce wadda take kyakkyawa asluha thabit wato asalinta jijiyoyinta tushenta tabbatacce ne wa far'uha fi sama reshenta ku yana sararin sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha tana bayar da abincinta a kowane lokaci da izinin ubangijinta wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun kuma Allah yana buga misalai ga mutane domin su la'alla za su wa'astu wato su samu abin da zai tunatar da su wannan ya nuna wato alkur'ani ɗaya daga cikin abin da ya kunsa shine buga misali wanda buga misali dinnan shine a kawo maka wani abu daga abin da kake gani domin ka kai ta hanyarsa da abin da baka gani amma abin da kake suranta shi a cikin zuciyarka bisa tunani ana ganin wato misalin bishiya wadda take mai tabbataccen tushe iska ba ta jijjiga ta ta faɗi kuma ta yi can sama yanda wato amfaninta sai an yi wato amfaninta gashi nan ya kai ga ko'ina saboda abin da ya kai sama kowa yana hangensa amfaninta ya kai ga ko'ina kuma amfanin ya zamanto koyaushe tana bayar da shi wato ba wai kawai sai a lokacin damuna lokacin da ake girbi daga damuna ake samun amfaninta ba tuti uku laha kulla hinin a kowane lokaci tana bayar da abincinta da izinin ubangijinta wato abin da ya sanya ta ta zamanto haka wato da shiri ne na Allah da wato da takdiri da gwada wato da horewa ta Allah jalla wa ala an ce hadith ya zo hadisin Abdullahi ibn Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya buga misali da bishiya a cikin wannan misalin ita kamar mumini ce wannan bishiyar wace bishiya ce sahabbai kowa ya ta aka yi ta tunanin bishiyar da ke cikin sahara da ke cikin gari aka kasa shi ku abdullahi ibn umar ta ɗarsu a zuciyarsa amsar amma a cikin mutanen akwai abubakar da umar da manyan sahabbai sai ya ji kunya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa amsar ya ce ita ce bishiyar dabino sai abdullahi dan umar ya gaya ma mahaifinsa ya ce wallahi abin da na so na faɗa kenan sai na ji kunya ga ka ga sauran manyan sahabbai ya ce to ai wallahi ni da ka faɗa wannan ya fi mun ya fi mun ko abu kaza da kaza wato duk abin da za a iya faɗa a ce ya faɗa wato alfaharin uba ga ɗansa ka san kowa yana kowa ya fi so a ce ya fi kowa ɗanka ne kawai ka yadda ya fi ka aka ce ka ai wani wato ya fi ka Eh, ana maganar in kai malami ne a ce amma in kai makaranci ne amma in ana tilawa a aisewa ne wai ɗanka zai ce in eh, mana ya ji daɗi amma da wani ne ba zai ji daɗi ba amma aka ce ɗansa ne <laughs> sai ka ji ya yi wata dara saboda uba haka yake yana so ya fi so ya fi kowa amma ya yadda ɗansa ya fi shi to haka sai na umar ya yi to kun ga misalin wannan buga misali aka yi wato bayan an faɗi kafirai da makomarsu da muminai da makomarsu sai aka zo a faɗi haƙiƙanin mumini yanda yake a rayuwar duniya wato misalinsa kamar bishiyar dabino ne bishiyar dabino tushenta tabbatacce a ƙasa kaga iska za ta faɗar da karan masara amma bishiyar dabino fa ga tsawonta amma haka take gam a ƙasa kuma ga ta da tsawo kowa zai hango ta ya ga amfaninta ya ga alherinta ba abin da yake kare ta kuma amfaninta koyaushe akwai shi domin a ci daga dabinan a ci shi ɗanye a ci shi bayan ya zamanto bala a ci shi bayan ya zamanto tamur ya bushe sannan in aka ciri in aka yanki zangarniyar wannan totuwar in aka fafe jumar shi kansa abinci ne ruwa wato in aka jika shi a ruwa sai ya zamanto sukari ana cinsa larabawa suna cinsa da gurasa kamar wannan an san jam jam dinnan murabba jam wanda ake yi Eh, yanzu yanzu talauci ya sa duk wayannan abubuwan da ana yara kowa ya san shi yanzu talauci ba kowa ne yake shiga supermarket ba ya ga irin wayannan abubuwa Allah ya wadata mu Allah ya dawo mana da wadatar mu a cikin kasar mu to kamar wannan ne haka ake ci haka tura larabawa da suke cin sa kamar jam da gurasa hmm? kuma ita kanta wato ganyen a saka shi a yi tabarma da shi a yi igiyar a ragama ta raƙumi da shi babu abin da baya amfani a jikin dabino to haka mumini yake komai na mumini amfani ne Allah ya sanya mu a cikin su shine wannan misali to misalin da Allah ya buga kenan misalin kalma kyakkyawa shine kalmar la ilaha illallah yadda take yi ma mumini imani in ya shiga cikin mumini ya canza shi kaga mutane waɗanda akwai wani bawan Allah cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata abokiyar daduro a cikin jahiliya sai ya musulunta wata ran lokacin fatuhu makka suna zuwa makka ta ganshi sai ta ce zo mu shiga mana sai ta wai wai su tafi daki sai ce ina Allah ya hana ta ce wane ne kuwa ta ce i Allah ya hana ta mamakin wannan canji da wanda za ka ga shahararren barawo ne in an gan shi ana ɓoye kaya amma sai ga an bashi amanar dukiya ya je ya kai ta inda take to makalu kalimatin tayyiba ke kyakkyawar karma ta canza shi ta canza halinsa to babu tarbiya irin tarbiyar imani to shine Allah ya ce misalin kalma kyakkyawa kamar bishiya ce kyakkyawa da asalinta tushenta tabbatacce ne kuma resanta ya kai sama tana ba da amfaninta a abincinta a kowane lokaci komai na ta ya zama to mai amfani to Allah yana buga misalai ga mutane domin su wa'astu wa yadribu Allahul al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun na'am ومثل كلمة خبيثة كشجرة سلطا الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء na'am Allah ya ce wa mathalu kalimatin khabitha misalin kalma mummuna ita ce kalmar kafirci ka shajaratin khabitha kamar bishiya wadda take mummunar bishiya iji tuthad min fawqil ard da aka tumbike ta daga tushenta daga saman ƙasa malaha min qarar ba ta da wani matabbaci babu matabbaci a gare ta yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbataccen zance fil hayati duniya a rayuwar duniya wa fil akhira da kuma a lahira wa yudhillu Allahu na. kuma Allah yana batar da kafir da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya so. a kishiyar wato kalmar kalmar musulunci wadda take ita ce misalin mumini to sai kuma mummunar kalma ita ce kalmar kafirci yadda take makafirai kalmar kafirci kamar bishiya ce mummuna ita ce ake cewa bashar uh, wato bishiyar uh, uh, bishiyar guna mai ɗaci wadda take bata da wani matabbaci daga zarar an yi iska sai ta tumɓuke ta daga tushenta Bata ta da babu wani matabbaci a gare ta to aka kafirci yake babu matabbaci ga aƙidar kafirci babu abin da zai tabbatar da shi kullun yau daga wannan zance sai wannan zance ba shi da makama guda ɗaya in ka tsaya ka duba irin maganar su wajen yaki wajen raddi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau su ce mawaki yau su ce mai sihiri yau su ce an yi masa hira yau su ce an yi masa kaza a satirul awwalin babu wata matabbaci ga maganar su to haka suke haka kafirci yake ba shi da matabbaci sannan sai Allah ya ce Allah yana tabbatar da muminai waɗanda suka yi imani Allah yana tabbatar da su da tabbataccen zance shine imani tabbatacce a cikin zuciyarsu a rayuwar duniya shine su rayu akan la ilaha illallah akan imani wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk wato yake kin wato wanda yake Allah da manzansa sun fi soyuwa a gare shi bisa waninsu sannan kuma ya so mutum baya son sa sai dan Allah kuma ya ƙi a mayar da shi cikin kafirci bayan Allah ya ‘yantar da shi daga kafirci zuwa ga imani kamar yadda yake ƙin a jefa shi a cikin wuta to wannan ya ɗanɗana daɗin imani ya ɗanɗana wato zaƙin imani to shi a nan rayuwar duniya Allah ya tabbatar da mumini da wannan kaga mutum yana cikin yana cikin talauci yana cikin babu amma yana cikin tsamanina saboda ya nutsu da Allah alqaulu thabiti kenan tabbataccen zance a zuciyarsa wa fil akhirah da kuma a lahira tun a cikin kabari yayin da mala'iku za su zo su yi masa tambaya Allah zai tabbatar da shi saboda haka ba ka haddace ba ne ka ce man rabbuka rabbi Allah man dinuka diniyar islam man nabiyuka nabiyu muhammad a ce ka haddace domin baka san yadda lahira za ta kasance ba ba cin jarabawar duniya ba ce tabbatar wanda Allah yake tabbatarwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a doka ma mutum in bayan an binne shi a roƙa masa tabbatarwa sabati daga Allah domin a lokacin ne za a yi masa tambaya don tambaya ce ta tashin hankali wato tambaya ce fitina ce kamar fitinar dujal ita ce irin fitinar da za a yi wa mutane a cikin kabari to amma muminai wanda suka mutu kan imani Allah yana ba su sabati Allah yana ba su tabbaci a rayuwar wato a lahira shine tun anan a cikin kabari Allah ya ba su sabati in an tashi ranar alkiyama Allah ya ba su sabati in sun hau kan sirat Allah ya ba su tabbata ba za su zame su fada cikin wutar jahannama ba Allah ka ba mu tabbata bil qawli thabit wa yudhillu Allahu zalimin kuma Allah yana batar da azzalimai wato Allah baya shiryar da su a cikin kabari Allah ba zai shiryar da su ya zuwa ga hujja ba dan haka wanda ya mutu yana cikin zalunci rana duk irin haddar da yayi Allah ba zai tabbatar da shi akan hujja ba a cikin kabari wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana abin da ya so babu wanda yake sai ya ce masa me yasa kai wannan yana tabbatar da ƙudurar Allah kuma yana tabbatar da mutum mu ji tsoron Allah jalla wa'ala domin Allah yana abin da ya so yana sa imani a cikin zuciyar wanda ya so ya tabbatar da shi da imani wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya ya nufin ya batar da shi ba ka da ikon wani abu a kansa domin Allah yana aikata abin da ya so ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah ya tabbatar da mu bil qawli thabit fil hayati duniya wa fil akhirah Allah ya shiryar da mu ya zuwa ga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azurta mu da shiga aljanna da cetonsa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik